العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake dawo da wannan darasi na alkur'ani mai girma muna cikin suratul araf muna kan aya ta 100 daidai kuma yau ashirin ne ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallama 1440 kafin mu ci gaba akwai tambayoyi wani na cewa asalamu alaikum allah kara wa malam lafiya da imani ya tambayar ta ita ce mai hukuncin wadda ya tafi aikin hajji kuma ya yi niya yana cikin harami amma sai yana bugawa matarsa waya a gida suna maganganunsu na soyayya masu wuta da sha'awa da kuma wanda ya yi jidali ko kuwa wajen karɓar kayan sabin. shin waɗannan sun isa su ɓata masa aikinsa dogaro da ayar da take suratun bakara sura ta biyu ayata 197 gaskiya ba su kai su bata aikin haji ba ko da yake dogaro da ayar ma ba su kai su bata aikin hajji ba domin kata'an abinda malamai suka ce yake bata aikin hajji shine jima'i kuma ya ce kawai magana suke yi da ta da sha'awa da kuma mafi yawan alhazai wannan yana samun su shi sa ba za ka ga suke ta bore wani lokacin a makka su ce sai an dawo da su gidajensu kowa ya gama aikin hajji yana son sai a dawo da shi wajen matarsa sai ta maka surutu wani ma in ya ka ba abin da ka masa sai su mai wai baka mai da shi gida ba yawa amma abin da malamai suka tafi a kansu shine wannan yana jawo na kasu na ladan aikin hajji amma baya bata aikin hajji kai tsaye amma yana jawo na kasu na aikin hajji ladansa ayar kuma ta yi magana ne alhajju ashirin ma'aluma wadda ya ba da reference da ita man da fi inna alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajji. bangiji ya bayyana cewa babu rafas babu jima'i babu jidali babu fasikanci waɗannan duka ba sa iya ɓata aikin hajji kai tsaye sai dai jima'i shine yake ɓatawa da aka aikin hajjin bai bai ɓaci ba wannan na da kamar tambayar guda biyu ce wani yana cewa tambaya ta shi da azumi na farko shi ne ina ina sallar asuba muna muna tahiya sai na yi kwarnafi wani abu mai tsami ya to na dai fahimta ba ba sai na iya rubuta karatun ba ba sai na iya karanta rubutun ba kawai da ya yi gyatsa kuma wani abu ya fito masa mai tsami ya yi kamar overloading abinci na gamin shi ne kawai abin da ya faru don shi yake kawo wannan ba ba ka cika cika cikin ka ne yake maganin yunwa ka yi sahur ɗin ka bar shi a daidai shi ne za ka samu albarka a jimin zala amma in ka zuba da yawa baya maka ba zai ma maganin yunwa ba sai dai ya tun halar da kai sannan duk abin da ya fito idan har an haɗiye shi to azumi ya ɓaci a wajen malikiya amma idan ya zo kan makogoro ayin ya bai iso makogoro ba sai ya koma to baya bata azumi amma in har ya iso kan makogoro ya cancanci a tofar da shi sai ba a tofar da shi ba aka haɗe to ya bata azumi ya ce tambayarsa ta biyu za mu iya a ɗaukan malami yana jan mu sallah muna biyan shi babu laifi to shi dai sallah mafi soyuwar malamai shi ne ana yin ta ba don a biya ba amma idan wannan sallar kun hana shi kasuwanci kun hana shi ya je aiki ba inda yake zuwa kun tsare shi akan wannan aikin yake dindindin to malamai sun tafi akan ba laifi ku biya shi domin kun hana shi ya je gona kun hana shi ya je kasuwa kun hana shi ya komai kuma ba zai iya rayuwa ba sai da kudi amma inda irin sallar nan ne da kowa zai tafi harkarsa da safe in an dawo a zuwa haɗu wannan malamai suna ganin bai kamata sai an biya mutum zai iya yin ta ne kawai ko ni ma'anan ba biya na ake banke zuwa kake juma'a A? Ah. <laughs> tambaya na uku mutum zai iya eh, saduwa da iyalinsa lokacin suhur babu laifi a sha lafiya su wani kena yana son hada matar ma za a yi suhur kenan ko ina ga kamar haka yake nuna idan dai alfijir bai keto ba babu laifi in alfijir bai keto ba mutum ya sadu da iyalinsa kafin alfijir ya keto ba laifi wannan amma in alfijir ya keto aka sadu to za a yi kafara saboda aka kada garaje ya sa shi ya za a kaga mutumin da in yi harami da aikin hajji ba maganar saduwa sai malamai suka ce ya halatta in ya tafi da matarsa kafin yi wankan daukan harami su sa harami da shi da ita ina koyar da za a yi ya sadu da ita don kada sha'awar mace dame shi bayan ya shiga aikin hajji yana iya saduwa da ita sai wankan daukan harin waɗannan kwanakin ba zai damu ba to shi ma wannan ɗin kusan hakan ɗin ne eh, wani ya rubuta mana doguwar takarda har shafi biyu wadda kuma abubuwan da ya faɗi yana da kyakkyawar manufa a ciki ya yi rafaran da zuwan kadi babaliman akan cewa ah, kari liman ya ce kasashen duniya babu inda aka kai gurin kamar najeriya yawan tafsiri na jin an faɗi haka ko sannan kuma amma ga abubuwan da suke faruwa a ƙasar sai kadi ba liman ɗin ya ishara da cewa mu tambayi kanmu mai yasa ana taruwa ana ta karatu ana ta yin abubuwa amma ga abubuwa da suke faruwa ya ce mu tambayi kanmu don ni ba ɗauka shi mai takardar zai tambaye ni ba don kansa aka ce ya tambaya ko ba haka kadin ya faɗa wani wato haka ba za ka tambaye ni ba kai ma sai ka yi ƙoƙari wato babbar matsalar mu guda ɗaya ce malam duk abin da ya faɗa din a ciki hakan din ne shi mai rubutu da za a samu su to sun gyaru ɗin da hakan din ne amma abin da muke son mu gaya mutane wai muhammad salihu munjid ya yi littafi wai mufsidatul kulu abubuwan da suke bata zukata ba su nake son faɗi ba ya ambaci abubuwa kamar guda goma to kuma duk ƙasar nan ana aikata su da aka dole zukata su baci dole zukata za su baci saboda ba za a daina wannan abu <clears throat> kuma yadda shi babu liman din ya fada mu tambayi kanmu kowa na dauka a lokacin da ya magana kowa zai tambayi kansa ai ma'anar ku tambayi kanku shine kowa ya je gyara halinsa shine ma'anar haka abinda yake nufi kenan kowa ya zai gyara kansa abinda ake gaya masa na gaskiya ya yi aiki da shi wannan shi abinda ya kamata to amma shi wannan yana ba da shawara cewa ya kamata a yi samu wani lokaci a yi tsokaci a kan wannan so ne abinda nake fahimta shi ne wasu mutane ba sa tare da mu tsawon shekara sai ramadan ya zo suke tare da mu da haka ayyukan da muke ma a cikin gari ba su san su ba da ƙauyuka ba su iya sani sai mutum ya rubutu ya ce a yi kara saboda daga iya wata ramadan din in an tafi shi kyar amma irin waɗannan abubuwa tun ba ba muke magana a kansu duk abin da ya rubuta din nan mun sha bata lokaci mu yi lectures mu yi komai a kansu saboda haka ina ga kamar mun iso maganar dan masaudu ne da yake cewa barna fa in ta yawa kowa sai ta kansa alaikum anfusakum yanzu misali a nan wajen tafsiri shekaran jiya a fada an sace mashin ɗin wani mai amfanin ka zo tafsiri kuma a nan yanzu haka da wayar wani za ta fada wani ya dauka ba zai nuna ta ba to mai amfanin ƙur'ani da yawon jinsu so irin waɗannan suna cikin al'umma ta yaya za a yi abubuwa su gyaru zai yi wahala sannan ya yi kotun ɗin maganar mai martaba sarkin kano wanda ni ba na magana akan sarkin kano amma dai shi ya yi magana akan sarkin kano ba na magana akan maganar da wani yayi wanda shi ne ya san shi ya san abin da yake nufi kuma ba na iya masa fasara akan abin da ya faɗi wannan nasa ne amma dangane da cewa yara da suke kan titi ba sa karatu wannan abu ne wanda yake mun sha faɗi ko jiya ma yana daga cikin abin da ne magana a karatunmu na fada na ce akwai danja fada take fuskantar mutane domin waɗannan yara da ake kallon su ba su da alƙibla ba karatu suke ba ba sana'a suke ba kuma an bar su wani kuma saboda matsalar ƙasar nan kai da kake kallon abin ba daidai ba ne kana son ka gyara abin shi kuma a lokacin yake gaya maka wannan abin da yake na sallamar yara yana kallon kallonsa addini ne to ba wanda zai gyara wannan sai gwamnati wannan ita ce gaskiyar magana duk ɗaiɗaikunmu ba wanda zai iya gyara shi gyara waɗannan ɗan wa za ka tara ka tare ka ce kada ya tafi makaranta gwamnati ce za ta iya wannan sannan gwamnatin kuma ba za ta yi ba yanzu misali in zan gaya masa wani abu dalili ne zan gaya masa in allah ya sa yana nan akwai rubutu da muka yi akan sha'anin yara waɗanda ba su makaranta ba sa zuwa ko ina ba sa makaranta a wannan jihar kadai na je ƙauyuka guda 68 wanda shi mai rubutun bai sani ba ƙauyuka 68 a jihar gombe na zagaya su malam mun samu jumlar yara kawai da ba makarantar boko ba komai a waɗannan mutum 493 yara ne 493 da tara da biyu duk ba su zuwa makaranta wannan binciken kuma tun 2014 ne yanzu adadin ya karu kaga shi bai san ma wannan adadin ba da muka dawa muka yi magana muka ce fa bala'in nan fa zai kai yadda duk ba a tsammani domin waɗannan yaran ba su da galiyo ba mai kula da su ba wanda yake damuwa da al'amarinsu a wannan jihar kadai in ka tafi wata jihar mai zai faru sannan wasu suna nan suna cikin gwamnati sun dauki yayansu sun kai amerika sun kai ina ne suna ganin kamar sun tsira ko kadan ba su tsira ba don waɗannan yaran sun bi waɗanda aka tura karatun kuma za su iya hana waɗanda suka tafi karatun zaman lafiya a nan gaba kuma suna nan suna tasowa kuma suna kallon abubuwa a yanzu haka wasu za ka same su da waya kiɗa suke wuni suna ji idan suka karkato fa suka kalli mutane to akwai bala'i kamar yadda shi ne rubutun ya yi kocin akwai musifa ba kuma abin ci wannan binciken yana hannun gwamnati don mun bata amma ba ta yaki da shi ba kuma kowa wata mu ba ba yi ba kai akwai ma wanda da ya kalla wala har suna na ya kira ya tsina mun albarka wallahi billahi nake gama na sani ba ba sani ba dalili ne yanzu nake ga maka saboda shi bai ma sani ba tsine mana albarka akai wallahi malam kaga shi wannan bai ma san menene ake yi ba so waɗannan al'amura malam al'amura ne wanda shi yasa na taɓa gaya maka kai da yake muna tare na ce ni ina ganin ya kamata a ce na bar duniya wallahi billahi na ya kamata in bar duniya saboda takaicin irin wannan abu ya kamata a ce in baka duniyar nan to shi kenan ai ka huta saboda haka wannan al'amari ba kusan ba zai yiwu ba ne wanda kai ba za ka iya yinsa ba gwamnati ce za ta yi kuma an yi mata an ba ta kuma ba abin da aka yi yara 493,902 ba sa zuwa ba maganar sakandare ko firamare dukkan waɗannan ba wanda yake zuwa ko'ina wasu binciken wallahi sai da daddare kana za ka fita wallahi sai ka samu yaro yana kwance a kan titi in ka tambaye shi me yake ina babansa sai kawo maka wani abu daban ka shiga ƙauyukan nan ka gani da 68 wala waye sun an yi wannan binciken To akwai abubuwan da ba sai na zo na gaya maka ba ina yin su ne kawai kuma akwai abubuwan da ba zan furta su ba yanzu sai shi mai rubutu tun da ya sa lambar wayansa zai iya samu akwai abubuwan da zan gaya masa wanda za su iya su bata masa rai kuma shi ma ya shiga takaicin da na shiga wallahi malam zan bashi labari kuma ina son ya haɗu da ni kuma don Allah ya haƙuri ya gamu da ni don in gaya masa shi ma ran ya ƙara baci irin yadda rai na baci to akwai abu guda ina gaya muku kun gama gada siyasar nan da ba ku yi ko to sai kun kama ta don ita ne kawai ake irin wannan hanyar kuma ta hanyar da wasu mutane za su zo su sa gyaran da za yi yanzu ina yan majalisa da ake da su me suke yi me suke yi gaya mana abin da suke yi akan irin waɗannan matsalolin saboda haka yadda yake da wannan kishin ya yi ƙoƙari ya ɗamara ya fito don ya gyara wani abu domin in ba haka aka yi ba abin ba zai yi gyaru ba wannan binciken yanzu da ake gani mu kuma irinmu wadda yanzu a cikin kullum ma akwai waɗanda tunaninsu mu irinmu ba abin da za mu iya yi in ba ba zo mu wannan tafsirin ba akwai wanda suke da tunanin irin ku yanzu suna ganin ma mai hada mu da mulki wallahi wasu ku suna da wannan tunanin mai hada malam da wannan kuma wato ba ni ma da amfani sai dai in zo in yi karatu in dan mutu zo ne sallar gawa shikenan abin da kuke tsammanin iya amfanin haka magana gaskiya ne saboda kuma karan kanku tunaninku ya taƙaita kuna ganin kawai banda mu zo mu ɗaura muku aure in ma ta haihu mu muku suna shi kenan idan wani ya mutu a masa sallah in ramadan ya zo ka yi tafsiri wani mutu yana kallon duk abin da ya shafi gwamnati da mulki kai ba ka ciki wai tunaninsa shine kai karatun arabiya ka iya shi ya yi boko kuma shi jahili ne ba jahili ne da karatun bokon da ya yi ba bai san Allah ba bai san gaba ba bai san baya ba zan iya baka labarin saman bakwai kana jayya da ni zan iya baka labarin kasan bakwai zan gaya maka aljanna yanzu haka yadda take aljannar zan gaya maka ita zan gaya maka yadda wuta take a yanzu zan gaya maka siyasar baya zan gaya maka siyasar gaba mulkin da za a nan gaba yadda za a yi kyau ko bai zo ba zan gaya maka yadda za a yi kyau ka ɗauke ni jahili ka ce ni ba san mai nake ba saboda na yi karatun arabiya kai kai karatun boko ko ba dai shi ba ne ba shi ba ne ake yi wa mutane to saboda haka muna akwai danja wallahi tallahi akwai danja yadda ya kotin wallahi akwai danja gaskiya ne ba wani allah ya gyara mu tashi da ku ba za ka zo ka tsaya kasance ma allah ya gyara maka ba ba ka yi aikin komai ba ai matsalar ku kenan duk shekarun nan da aka yi ana siyasa duk abin da ya zo ya tirnike in ka samu majalisar mutane suka yi taɗi suka yi taɗi kowa ya koka damuwarsa to in za a watsa sai a ce sai addu'a kuma ba mai yin addu'ar ma sai addu'a za a ce ba mai yin ta ma addu'ar kuna cikin kaskanci kuma akwai problem a yanzu jiya da yi magana cewa yanzu northeast din nan da ake magana abin nan gabar ko mene ne gabar maso arewa ne ko arewa maso gabar talaucin da suke ciki da halin rayuwa da ake ciki allah kaɗai ya sani gwamnatin kuma kamar har yanzu kanta ma bai dawo nan ba an tafi can ana yi wa mutane wani abun da ba shi kenan ba ana cewa mai gaskiya ne shi mai gaskiyar can din an tafi ba a komai ba a ana ta musu komai nan kuma ga talauci yanzu kwanan nan kuke jin an ɗaibe wasu a dambuwa wai an kai su ajiya wurin da ake ajiye 'yan gudun hijira mutane suna gidajen su aka ɗauke su talauci ya zo ya saku a gaba ina sanatocin suke ina 'yan siyasan da suke gurin ina waɗanda aka zaɓe su da niyyar amana ba sa ko kishin wannan ba sa damuwa da wannan al'amarin to yanzu wannan shi ne wani zai zo ce maka shi ya yi boko shi gyara mai bokonka mai amfanin bokonka da kai kuma aiga kuna da daraktoci kuna da wane ne 'ya'yanku nawa suka ɗauka suka sa wajen aikin ga sanatocin da ake da su mutum nawa suka ba ma'aiki suka sama ma'aiki ko ɗakunan da aka ce su zo su gina a mazaɓar su ba sa ginawa banne ku kai complain gudun ko ba dai su ba ne su da kuma wani zai zo saboda shi bai san kansa ba ya shiga gidan rediyo ya ta musu kirari ai sun yi kaza ai su kaza ne ai su wane ka ji mutum kamar wani wali ba ka kuke ba wai kana neman dan abin da za a baka sai kai wannan kasassabar haƙƙin kama da ka cancanta a maka ba za a yi maka ba. to malam akwai matsala idan kowa yanzu ya sake yana jin haka ne to ka sa wannan a cikin tunaninka akwai matsala tana tafe waɗannan yaran da suke tasowa a jihar nan kaɗai na gaya maka 2014 mutum 490 da wani abu yara ne yara ne ba manya ba ne dukkansu ba wanda wuce matsayin primary ko js 2 ko 3 dukkansu 493 da 902 tun 2014 ba sa komai ya'ya ne waɗanda aka haife su da kake tsammanin zai biyo baya so sai ku dawo ku kama siyasar yanci da da keke da keke hmm. amma kuna zaune kun zaɓi sanata ya tara kuɗi bai san iyakacinsu ba ba mai masa magana ba mai cewa za mu janye shi ba wanda zai komai kuna zaune abuja nan imani ake rabawa ne balle ka ce za ka je ka karɓo mana imani ka yi tafi liya zadadu imanin bai ake rabawa Kuɗinku ne sun yi makansu salarin yadda suka ga dama ba shi ba ne dai shi. kaso nawa yake tafiya a budget din kasar a kansu su mutum nawa ne me suke yi yanzu asibitin nan babu anjin da za a yi sikani babu abin na din da za a yi abin na din kwakwalwar mutum a ɗau hotonsa babu ita ct scan babu shi me suke yi ana zaune kan an zura musu idan wasu 'yan tsaramu ba mai iya cewa a janye su kuma idan an zo ana yi shi kenan ku zo mu in ka ganmu ma za ka ɗauka anti-social ne haka kake gaya mana ga sunan anti-social ɗan zafin kai inda kullum addini ne damuwarsu haka ake gaya mana ku je ku tarbiyyar musu kowa zai kwashi kashinsa a hannu billahi lazi la ilaha illahu wannan rantse muku lokaci zai yi da kowa zai dandana kudarsa wannan tafiyar ba za ta yi kyau ba in ba an dawo an gyara ta ba wallahi karshen ba zai mutane kyau sai an gyara duk mutanen kirki da za su fito za ku ce bara ku zaba ba wai sai ku ce ba su da kayan aiki a ba ku kudi ku ne manyan wata, ku ne sarakancin tuwo yan a ci a kwanta a zubo da yaya a tultudo su ba abin da za a musu arewa ta zama kaya ana zagin mu a kudu ana cewa yan su ci tuwo kawai ko ba shi bane dai dalili ne wallahi yasa nake faɗa wannan magana akwai abubuwa da yawa ba zan faɗe su ba ba ka san su ba ba kama da labarin su ni ina ganin su kuma ina cikin su na san su saboda ka sai an sake tunani wannan tunanin nasa yana da kyau kwarai da gaske akan dole yaran nan mai rayu ka ga mutum minista da ya ɗauke shi a cikin ma'aikatar su ana ɗaukan ma'aikata ko garinsu ba zai aiko ba Mai ake nufi su waɗancan da duk abin da ya faru za su aika nasu ya nasu su zo kai waɗanda suke saurare na a nan a cikin asibitin nan ma'aikata sun san abin da nake fari sun sani wallahi bod ma in an sa ka a ciki ko wani abu daban sai kai ta ɗaibuwa mutanen ka ka ce sai an ba su aiki karamin ma'aikaci ana kana kana kana chairman ko kana wani abu kana ta fada a kansa wanda zai zo bai wuce level o2 ba ko wani abu daban yankan ciyawa amma ba su yadda ba sai a ɗauko su. me muke nufi ne kam da muka zauna haka kawai wani ya gama har famsa ɗinsa wani ya yi kwamishina wani ya yi wane ne ya yi ritaya yanzu ya dawo a gwamnati ba shi da wakilci ba mai cewa ko ya buga masa wa ga abin da ko gaisuwa ba a zuwa masa saboda bai taimaki kowa ba haka ya gama ya dawo suna nan a cikin garin ba su taba daukan wani yaro suka ba shi aiki ba mai kishin da ake mana ne kan haka an bar mutane shi kenan don kai ka samu kudi ka samu matsayi shi kenan wani kaga zina zai yi da yar inugu zina kawai zai je da ita yar inugu ya ce ta kawo takardun ta ba ta aiki da kudin jihar ku ake biyan su ni kan ba ku da hankali ne mana wani abin fa yana da zafi fa wallahi yana da zafi ga dan ka ya gama karatu baka ba shi aiki baka dauko wani daga inugu kana ba shi aiki me kenan ko duniyar baka iya ci ba ya kamata ka kafa wani a bayan ka saboda in ka tafi ko labari zai rinka baka amma babu yanzu wannan halin ake ciki damunan tsamo-tsamo dalili da ya yi dalili mai wannan takardar ya tsokalo wasu uba kuma na fara kuma ina son ya gamu da ni Allah kuma ya haƙuri ya gamu da ni ko a ɓoye mu gamu yawa kar ya damu wallahi saboda wannan cutar dama tana damun a rai shafi biyu wallahi ya zauna ya rubutu kuma duk abin da yake hanguwa kenan shi ba damu mu ci gaba karanta mana mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء من بعد أهلها na'am wa yatba'u ala qulubihim fahum la yasma'un tabaraka wa ta'ala yace awalam yahdi lil yarisuna al-ard bai bayyana ne ga waɗanda suka kasance sun gaji ƙasa min ba'di ahliha bayan mutanenta sun tafi sun yi laifuffuka mun tafiyar da su inji Allah Ku da kuka zo daga baya bai bayyana maku bane ba za ku shirya da wannan ba Allah na sha'u asabnahum bi dhunubi da mun ga dama ji Allah sai mu samar musu da zunubin su ma mu halakar da su wa natba'u Allah ce muna rufe zuciya muna rufe a kan zuciyarsu laye su ma'una ko an gaya musu ba sa ji je mun yi magana a kan talbisul iblis Yadda iblis yake iblis yake talbisin abubuwa a kan ma'abuta mulki mun yi abubuwa guda biyar cikin abubuwa goma sha biyu na goma sha aina shida shida Talbisu iblis yakan zo ya yi wa masu mulki lokacin da suka hau mulki sai ya zo ya kawata musu wani abu an yi kusina lahum in bisa tafil amwal sai ya kyautata musu yanzu fa ku ne kuma ku ku wadatar da kanku da dukiyar mutane ibn al-jawzi yake cewa haka iblis yake wa masu mulki sai ya zo ya kyautata musu zato ya ce ku shimfiɗa ma kanku arziki zani na annaha bi hukumihim ya sa musu zaton cewa duk abin da suka ɗiba na dukiya daidai ne a gurinsu iblis yake wannan kuma ana gani ka duba ba yanzu ibnul abinul jauzi da mutuwar sama yanzu ana magana shekara wajen kusan 800 yake wannan magana yace iblis yakan zo yawa masu masu mulki talbisin ƙarya da gaskiya sai ya ce musu ya kyautata musu a gare su al-inbisat fil amwal ku samu shimfiɗa cikin arziki ku wadata kanku ta yadda ku ba za ku samu talauci ba na suna masu zaton annaha bi hukumi cewa dukiya dai tana cikin hukuncin sai abin da suka yi kuma hakan yana faruwa yanzu ko wa hadha talbis yace wannan yaudara ce irin ta iblis yace ya kashifu wujubul hijr amma mu a musulunci yace an wajabta mana ma safe wawa da yake da kudinsa musulunci ya dora ma waliyansa kada su bar shi ya yi barnar kudi wala tu'tus a amwalakum duk wanda kasan zai barnar kudi yana da karamin hankali da wauta wauta to kada ku bashi kuɗinsa a hannu ku rinka tasarrufin dukiya amma su yanzu iblis ya yaudare su ya nuna musu cewa dukiyar al'umma ta su ce duk kudin yana kan abin da suka yi masa hukunci idan sun ɗiba sun ba ma wancan in sun zuba a inda bin halatta ba suna ganin duk daidai ne kawai haka iblis zake nuna musu ya ce to mutumin da ya zama kuɗi ma nasa ne amma aka ce a riƙe hannunsa don kada su lalace kuɗin ya ce to fa kaifa bil musta'ajir fi hizima mali ghairi yaya wanda aka yi lada da shi aka ba shi aiki akan ya kiyaye dukiyar mutane gwamna ai dan kwadago ne gwamna dan kwadago ne ajiyar kudin mutane aka ba shi musta'ajir ne an ba shi ajiya ya biya waɗanda suka yi aiki ya biya shi albashinsa a yi aiki ma mutane da sauran kudi amma ba daidai ba da ya tasarrufin dukiya ba akan abin da aka ce yi ba ya ce fa kaifa bil musta'ajir yaya mutumin da aka ba shi akwai da ake kira abul musulmin al-haulani ya shiga kan mu'awuya mu'awuya yana mulki da ya zo sallama a kansa sai ce assalamu alaika ya ajiru sai fadawa suka taji kul ka sake faɗin wannan kalmar ka ce assalamu alaika ya amiran ya ce assalamu alaika ya ajiyu suka sake masa kashedi mu'awiyar sai ga abin zai zama da damuwa sai ya ce ku kyale abul muslim alkhaulani huwa a'lamu kolo shi ne mafi sani da abin da yake fadi sai aka tambaye shi me kake nufi sai ya ce ya ajiyar ya nuna shugaba ita ya kai ma'aikaci da aka ɗauke shi aiki sai ya nuna mutane ya ce haƙula in ganam waɗannan 'ya'yan awaki ne yana nufin mutane da Allah ya baka kiwonsu ka kiyaye musu lafiyarsu ka kiyaye musu abincinsu ka kiyaye musu lafiyarsu sai mu biya ka kudin aikin da ka yi kai ba mai tasarrufi ba ne akan kudin mu yadda ka gada ba ya ce ubangijin waɗannan dabbobin yana nufin mutane ya ce ubangijin waɗannan mutanen dabbobin nan idan ka kiwata su ka ba su lafiya ka tsare musu komai ubangijinsu zai wadata ka zai kare ka idan ka ƙi tsare musu wannan abin a ƙabakan lafi ubangiji zai maka hukuma ya ce wannan shi ne nake nufi da ya ajiyu ya wanda muka sashi aiki saboda aka gwamnan kudan kwadago ne aiki aka sashi ba wai kashe kudi yadda ya ga dama ba wannan shi ne a musulunci amma za ka ga iblis ya zo sai ya mayar da ba ma gwamna ba watakila 'yan uwansa ba sun zama mai na bakwai annahu husinu la'um istibat fil ma'asi iblis sai yazo ya same su ya kyautata musu zuba dukiya a bangaren sabo ba za su zuba dukiya a kan kyautata mutane ba amma za su sake kuɗi akan zunubi akan aikin sa'o, wayar bisu alaihim anna hibzakum suna ganin cewa su tsare ku kamar ba wajibi bane su tsare kansu kawai shine wajibi haka suke yace shaɗar ne yake zuwa ya musu haka saboda haka za su yi shimfidar da dukiya za a ga an shimfida ayyukan sa'o, ana kuma kashe musu maƙudan kuɗi ba a na takwas annahu yalbisu ala aksarihim bi annahu kad qama bima yajibu min jihatin sai shedan yazo ya kawata musu sun ci kudi sun kashe dukiya sun yi komai amma sai shedan ya kawata musu cewa fa kun sauke wajibin ku kike da sai mutun ya mirsi sai ya daina muku aiki yanzu duk kudi da yazo kuma sai a san yadda za a yi da shi wannan talbis ne na iblis Wadda yake wa masu mulki na tara annahu yuhsinu lahum istijba istijlabi istijlabi al-amwal wa istikhrajiha min ghairi haqqin sai shedan ya kawata musu samar da kudi da janye kuɗin mutane akan hanyar ha'inci wani ha'inci za su kago sai a shirya shi a shirya shi yadda za a yi kudi su fita ta gudun. iblis yake wannan ya ce haka yake wa masu mulki kuma shi ma yana faruwa Za a ga wannan zamanin yana faruwa sai a shirya yadda za a yi da yaudara da karya a bi matakai tsarin yadda za a yi kudi su mutu shaidan yake kawata wa masu mulki irin wannan su yi tsare-tsaren da za su fitar da kudi sai su fitar kuma wani suna yin haka a matsayin cewa suna kallon su masu gaskiya ne wannan ba daidai ba ne abu na tara annabu ya hasinu lahum at-tasadduqu ba'da al-qasab sai shedan kuma bayan sun kwashi dukiyar mutane sai shedan ya zo ya kawata musu yin sadaka da dukiyar da suka sata wai za a wanke musu wancan zunubin shedan haka yake musu shi yasa ɗaya daga cikin magabata ya ce ina ganin ka kai gwamna ina ganin ka chief accountant ina ganin ka kai yana magana umar gudu abin abdullahi bin umar yake magana yake cewa ina ganin ka kana ɗiban dukiya ta al'umma kana gina masallaci ba dukiyar ba ce wa ya sa ka ba wanda ya sa ka. to sai su yi sadaka da ya ce ba za a karba ba an tambaye shi mai dalili yace inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban kai satar dukiyar mutane ba za a karbe ka ba yi husinu lahum at-tasaddaq ba'da al-ghasab yace sai shedan yazo ya kawata musu su rinka yin sadaka bayan sun yi fashi yuridum anna hadha yana nuna musu cewa wannan abun yam uzali zai shafe musu wancan zunubin wa ya ƙoruna har ma za ka ji suna fadi inna dirhaman minas sadaka, yam hu isma 10 dirhamin min al-qasd za ka ji suna fada ai dirhami ɗaya in ka ciyar da shi sadaka to zai shafe zunubin dirhami goma da kasaka wannan yaudarar iblis yake musu ke za a ga yawanci masu mulki su ta satar dukiyar mutane kawai suna ajiyar tunaninsu shi ne duk inda suka yi sadaka an shafe wancan zunubin haka suke da tunanin. iblis ne yake samu su wannan ka daina yaudarar kanka a ma'aikata ka daina yaudarar kanka kana ɗiban dukiyar mutane kana cewa bari kai sadaka wai za a shafe maka wannan zunubin wannan talbisu iblis ne iblis ne yake maka wannan kuma yana son zai kai ka mayanka yana son ya kai yanka. ya za ka yi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manista amalnahu wanda muka bashi aiki wa naj'alu lahu rawati muka sanya masa albashi na aikin da zai muka bashi albashi a cikin aikin sannan ya dauki wani abu kwatankwacin mahid allura kwatankwacin allura banda albashinka ka dauka manzan Allah ya ce sai ka zo da shi a kan kara na tashin alkiyawa. za ka ɗauko shi kuma a ɓangaren cin amana za a wurga ta jahannama a cin shiga ka ɗauko ta kuma dole zai shiga zai kinkimo ta sai ya zo kamar zai fito sai Allah kifar da ita ta zake koma haka zai ta yi wanzu Allah ya ce abadil abidi har abada ka daidai daren kanka da 'yan 'ya'yanka kai ta satar dukiyar al'umma wai bari ka shirya ma 'ya'yanka jin daɗi kai kayi kusan ritaya bari ka yi gaba ka ɗabi abin da za ka ba kwabo wallahi tallahi sai ka zo da shi ranar tashin ba kwabo allah ba zai kyale ka kuma wallahi za ka mutu ba wannan kudin za ka mutu ba za ka je lahira da su ba mai amfanin ka ɗauka ma kanka nauyi da ba za ka iya zarcewa da abun ba sannan nauyin yana nan yana binka mai amfaninsa ka yi gida a can ka yi a can ka yi a landar ka yi a ina ba da haƙƙinka ba da dukiyar mutane ya ce haka iblis yake zuwa sai ya ce musu ku bi dukiyar mutane ku yi sata ku yi sadaka naira ɗaya idan kai sadakarta za ta shafe maka dubu ɗari zunubin da ka ɗauka wannan yaudara ce ta iblis wala haka ibn al-jawzi ya rubuta cikin littafin sa na talbisu iblis yace yuhsinu lahum at-tasaddaq ba'da al-ghasab yana kyautata musu ku yi sadaka bayan kun yi sata wa yurihim yana nuna musu anna hadha wannan mummunan aikin da suka yi ko kuma wannan sadakar da suka yi yamhu zalim zai shafe wancan zunubin wa yaqulu har ma yana ƙara musu da cewa inna dirhaman min as-sadaqa dirhamin da ka bayar na sadaka yamhu isma ashara dirham min al zai shafe zunubin dirhami goma da kasata iblis kenan wa hada mahal malai ce wannan ba zai taba yiwa ba lannan ismal gasar baƙin ya zunubin satar da kai na cin amana yana nan wa dirhamu sadaka shi kuma dirhamin da ka bayar a cikin dukiyar sata ɗin yace in kana minal ghasab idan ya kasance daga dukiyar da kasata lam kubal ba za a karbe shi ba a tsara ba kai gara ka ci balangu kawai ka tana dama wuta abin za ta yi ka saci miliyoyi kai sadakar miliyan daya misali kana tsammanin wannan miliyan din da kai sadakar ma inda daga cikin kudin da ka sato ne ba za a karbe ta ba a gurin Allah lam kubal wa in kana sadaqatun min al-halal idan kuma ta kasance dukiyarka ce ta halal kadi ba kai sadaka lam yadfa aidan ismal ghasab ba zai tunkude maka zunubin sata ba kuma ba zai tunkude ba yace anna ita al-faqir yace domin ka dauki kudi ka ba ma matalauci da sata kai sata bari ka je ka basu yace la yamna'u ta'alluqu zimmatu bi haqqin akhar ya ce wannan kuma baya sarayar da haƙƙin wasu mutane wanda su kuma ba a basu misali yanzu kawai sai gwamna ya saci dukiyar mutane tun da shi ne ƙororuwa ya ce kawai a fitar sai ya wari tsirarun wasu talakawa kamar mutum goma sai ya musu sadaka kowa ya wadata sauran al'ummarsa da bai basu ba zai sarayar da haƙƙinsu a kansa tambayar ku nake zai sarayar ba zai sarayar da haƙƙin ba shi yasa malai yace li annal i'ta al faqir domin ka ba mu wani faƙiri. la yamna'u ta'alluq az-zimmati bi haqqin akhar ba zai iya warware haƙƙin wasu daban da ba ba su ba haƙƙi har yanzu yana nan akan ka alhadi ashara yace na goma sha ɗaya annahu yuhsinu lahum al israri alal ma'asi ya ce kuma har yanzu tare da ci gaba da suke da aikin zunubi da satar dukiyar al'umma da suke yi ya ce har yanzu wannan baya hana su ci gaba da ziyaratun za su rinka ziyara wasu aluhu kuma su rinka roƙon a musu addu'a ya ce kaji iblis kuma yadda yake da su sun cuci mutane kuma ba za su gushe ba suna cewa kutu taya da addu'a ai abin kenan halayyar mu dai kamar ita ne ibn jauziya yake karo Eh, a taya su da addu'a kuma sun yi sata su yi ne su ci gaba da satar barayi da suka yi sata kuma a musu addu'a abu hazim ya samu wani shugaba daga cikin shugaba ya ce kai mana addu'a sauran sahabi ne mutumin bawan Allah shi ya rage wani daga cikin shugabanni zai ce kai wani addu'a ibn abu hazim ya daga hannu ya ce ya Allah idan wannan mutumin waliyinka ne ka rike kwakwallonsa ka tafi da shi zuwa ga alheri ya Allah idan makiyinka ne kwakwallonsa tana hannunka yi yadda ka ga dama da shi sai addu'a ta yi zafi ko ba ta yi zafi ba ta yi zafi ya ce to amma haka yi kamata mu gaya maka sau da haka ya ce duk da haka za ka ga cewa a haka din da su da komai yana nuna masu yuri'im anna haza yukaffifu zalika al wai an musu addu'a za su ga cewa wannan zai sauƙaƙa musu irin wannan zunubin da suke aikatawa abu na goma sha biyu wanda yake shi da na ƙarshe akan tarbe su iblis wanda yake wa masu mulki ya ce anna min alwilad yana daga cikin waɗanda suke gwamnatoci masu mulki ko a ma'aikata min alwilad yana daga cikin waɗanda suke manya a ma'aikata manya amadu liman fawqahu zai rinka yin aiki da wanda yake sama da shi wanda yake sama da shi zai rika yin aiki da wanda yake kasa da shi fa ya amurhu bizulmi sai umurce ce ce ka shirye da za a fitar da kudi wannan kuma wasu suna samun kansu a ƙarƙashin manyan ma'aikata ko ko ba a samu ana samu ogan ka ce ka shirya kawai za mu yadda za a cire kudi kai ka sani duk wata dabara da za ka yi faya amurhu bai zulmi kawai sai ba da umurni. ce na ce kai in ba za ka yi ba kuma ka ajiye aiki kai kuma kana ganin kamar aikin shiga aljanna ne saboda haka ba za ka iya ba kai ba ka je ka kwana ka bacci sai ka ce to ya za a yi larura larura da za ta kai ka jahannama kenan larura haka za ka fara domin har abin da ba larura ba ana ambatansa larura shikenan wani babba ne yanzu a ma'aikatar fa ya amurhu zulmi zai umurce shi da yi zalunci a shirya yadda duk za a yi a fitar da kudin gwamnati a yi cuta wannan yana faruwa wani lokacin za ga har ƙarshen shekara wai bajet wai shekarar ta ƙare kuɗin ba su ƙare kuma shi kenan sai a yi ta wuru-wuru a shirya can a baro can a yi ƙarya a can a rubuta can wai shi administrator ne ya iya turancin da ba za a kama su ba har ma mala'ika shi ma ba zai iya gane abin da suka yi ba na ganin kamar haka ne ko watakila kuma tun da turanci ne kaga har a gaban ubangiji ma kila allah ba zai iya ganewa ba saboda haka za mu wuru-wuru tunda ni na iya zame kaza da kaza kuma ni na iya hada kaza da kaza saboda kai dama karatun ka na jodi ne dan a jona ku zare nan sai ku jona can sun an zare can sai a hada can shikenan an yi ta duk mai bincike wani yazo ba zai gane ba fa ya amurhu ne? sai ya umurci karamin da zalunci ka shirya shi aikin sa ya sani jama'a ko ba a yi ne to ibnul jauzi kam ya zo najeriya ne ya zauna yanzu abin yake faɗa dinnan littafin yana ne in kuna so a kawo muku shi al-jawzi ya zo najeriya ne jama'a amma kuma ya san halin najeriya saboda gaskiya guda ɗaya ce ba inda za a yi kwabuta ba lokaci ya yi ko? bayan da za a yi faya amurhu bi zulmi sai ya umarce shi faya zulimu sai ya zalunci kenan sai ya shirya da za a yi wayar bisu alaihim iblis iblis sai ya yi zo ya talbisi ya rikita su bi annal isma kai da ka tsara tsarin in an taba ka in addini ya magana abinda za ka faɗa ala bi annal isma alal amir la alayka abinda zaka bada kenan ai zunubin yana kan oga don shi yace ai kai abinda zaka fada kenan ba haka bane ce abinda za a yi kenan malai ce wa haza batilu wannan ra'ayin da kake ba ra'ayin banza ne ba batacce ne ya za ka rubuta da hannunka da hankalinka baligi kake ka kai a ɗauke ka aiki shari'ar allah duk tana kanka wani ya sa ka kai sabo kuma ka ce kan wanda yake yanzu wani ya ce ka kashe wannan sai ka kashe shi kuma ka ce zunubi a kansa hakan zai ɗauku wai hakan zai yi to zunubi alaika wa alaihi zunubi yana kanka kuma yana kansa li'annahu yace wa hadha batil li'annahu mu'inun 'ala zulmi wadda ya rubuta mataimaki ne akan zalunci wa kullu mu'inun 'ala al-ma'asi duk wanda ya taimaka akan zunubi asin shi ma mai zunubi ne saboda me fa innar rasul sallallahu alaihi wa sallam qala ai manzon Allah ya ce waye la'ana fil khamri Allah yayi la'ana akan giya ya la'anci mai matsota ya la'anci mai shanta ya la'anci mai sayar da ita ya la'anci mai dakonta ya la'anci direban da ya dauko ta ya la'anci dan dako da ya saukar ya la'anci wanda ya sayo ya kawo mai gidansa ya la'anci wanda ya zuba a kofi aka sha ya la'anci wanda ya sha ya la'anci kamfanin da ya yi ce ayyaya kai dan dako sai ka ce yanzu kai ba kai bane mu'inun alal asi fa anta asin kai mai zunubi ne akan zunubi kuma kai mai zunubi ne sannan manzan Allah ya ƙara wani hadisin ce la'ana akilur riba Allah ya tsina wa mai cin riba wa mu'kilu da wanda ya ciyar da riba shi ya buɗe ƙofa. wa katibai da wanda ya rubutu wa shahidai da wanda ya shaida duk fa waɗannan sun shiga to ta yaya kai dan uganka yi umarni cewa a saci kudin gwamnati ka shirya yadda duk za a yi ka je ka zauna kana sakatare ko kana wani abu sai ka ɗauka cewa wai wai ai yanzu alhakin a kan ne tun da kai yanzu tilasta ka In jiwa kana da zunubi ba inda za a yi ka fita kana ciki wamin hadal fan ya ce ta wannan fannin ne an yaji almal liman huwa fokon za a ga ta wannan hanyar ake bi sai ga babban ma'aikacin gwamnati ya yi kuɗi an saci kuɗi ba albashinsa ba ne ya ce ta wannan hanyar ake ha'intar gwamnati ake ha'intar al'umma masu mulki suke ha'intar mutane su ɗabi kuɗinsu wa kadi alima annahu yabzuru fihi wa kuru ya san almubazzarancin da ya san ha'incin da ya a ciki ya san duk abin da ya fa hadha mu'inun ala zulmi wannan yayi taimako akan zalunci wa fil hadis ya zo a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi sallama yana cewa kafa bil mar'i khiyana ya ishi wa mutum ha'inci an yakuna aminan ya kasance ya amintu da mai ha'inci ya taimake shi ya ishe ka ha'inci ka taimakawa mai ha'inci ku tafi cikin ha'inci saboda ka sai ka tsaya akan gaskiya wannan shi ne so waɗannan su ne abubuwa guda goma sha biyu waɗanda iblis yake zuwa ya rudi masu mulki da su masu mulki suna cikin wannan fitinar waɗannan abubuwa goma sha biyu su ba shakku a kansu suna aikata su ba wanda bai sani ba wallahi duk abin da muka faɗa dinnan ba wanda bai san su ba ana yin su kuma ibnul qayyim ibnul jawzi ina gaya maka yanzu shekarar sama da mutuwa 843 ya bar duniya yanzu da shekara 843 tun hijirar annabi tana 597 ya mutu yau ga abin da yake fada shi ake aikatawa a ƙasar nan wanda ita ce gaskiyar magana mutanen da sun mutu suna wakiltar duniya har yanzu ba su duniya amma suna wakiltar duniya don gyara ta in ba su rubuta waɗannan abubuwan babara a same su har yanzu suna wakiltar duniya ba wanda zai bi waɗannan shawarar ya nesance su a sa zai tsira ba wanda duk kuma ya afka cikin waɗannan wallahi ba zai tsira ba akwai sauran bayanai da yawa a ƙarƙashin wannan aya wadda za mu faɗe su wasu su. ibn taymiya yayi bayanin su cikin littafin sa na siyasatu shar'iyya ya faɗi abubuwa da yawa waɗanda wanda yake son ya kafa gwamnati ta da yadda ta kamata to ya bi su ta wannan hanyar ne kawai ɗan adam zai tsira akan sa. idan baka bi wannan hanyar ba to akwai matsala akwai matsala saboda haka ina ganin za mu aji anan gobe za mu ci gaba a kan waɗannan matsaloli da suka taso a ƙarƙashin wannan aya domin mu ga yadda kuma abin yake Allah ubangiji ya na taimako ubangiji Allah ya biya Allah ya saka da aljanna wanda duk suke da alola su zauna a masallacin ba sai sun fita ba na'am a Allah sa a dace Allah ya tabbatar in alheri Allah ya tsare wasa ya kuma taimaka Allah ubangiji ya ba su gida